ba za ka gushe ba a ƙasar mu Najeriya kana jin labarai masu ban mamaki masu ban haushi da ɗaura kai idan an kama wani daga cikin 'yan gari ya ci amanar garin a matsayinsa na ɗan gari ya zama mai bawa barayi bayanan sirri tare da kyara musu wanda za su je su ɗauka domin a biya shi hakan ya zama abin mamaki da abin Allah wadai to samun jami'in tsaro daga cikin sojoji na ƙasa wanda aka ɗora masa alhakin gadin al'umma tare da kiyaye mutuncinsu da dukiyarsu wanda ake ganin soja zai iya sayar da rayuwarsa domin kubutar da al'umma akan haka aka ɗauke shi aiki kuma akan haka yake yin aiki domin duk wanda za a ba bindiga tinkare yan ta'adda zai tafi ne akan ko ya kashe ko a kashe shi abin mamaki sai aka samu soja daga cikin sojojin Najeriya da laifin cin amanar ƙasa da laifin cin amanar al'ummar da aka ɗora masa nauyin amanarsu ta hanyar alaƙa mummuna da 'yan bindiga wannan wani sojan Najeriya ne aka kama shi da laifin cin amanar ƙasa da al'ummar ƙasa ta hanyar sayarwa da 'yan ta'adda miyagun makamai dan asalin karamar hukumar kankara ne na jihar katsina an kama shi ne a birnin tarayya abuja a zuba inda aka kama wasu 'yan garkuwa yayin bincike suka lissafa sunansa a cikin jerin mutanen da suke hulɗa da su balma suka ce shi ne wanda yake siyan musu da makamai sai aka haɗa dabara da su aka ce su kira shi su ce kawo bindigu za a siya da ya sayar musu da bindigogi na yakan sayar musu da bindiga ta kimanin dubu ɗari uku dubu ɗari biyu wannan karan aka ce kawo kayan miliyan uku dandanan bayan kuɗin ya lodo bindigogin a cikin mota ya taho ya zo zuba gurin da suka tsaida a matsayin gurin da za su tsaya a cinikin waɗannan bindigogi yana zuwa ram jami'an tsaro suka cafke azzali bari sanya muku bidiyon sa ku ga yanda ɗan uwansa jami'an tsaro ke masa tambaya akan wannan abu hankalinsa a tashi yana kuka sannan suna gaya masa wata kalma wacce ta ishe shi ya faɗi ya mutu

gabanin mu ci gaba da sauraron wannan zantawa da ake da wannan soja da kuma ta'aliƙin da zamu yi akan wannan batu bari mu bada wannan sakon sunana abdullahi shugaban cibiyar magani na kashful alil Cibiyar Kashful Alil ta haɗa ƙwararru masu bincike tare da ilimin kimiyyar haɗa magunguna na musulunci. Cibiyar Kashful Alil ta kafu ne tun a shekarar 1980 wanda a yanzu muka sabunta mata rajista. Shi yasa duk wanda muka bashi magani sai ya zo da godiya tare da fatan alkhairi. Muna haɗa magani ne cikin bincike tare da ilimi daga manyan littattafan magunguna na musulunci. Ina waɗanda suke cewa babu maganin cuta mai karya garkuwar jiki. to ku sani cibiyar kashfil alil mun ba da magani kuma an warke daga wannan matsala ina waɗanda suke fama da matsalar rashin ƙarfin mazakuta wato quick ejaculation a larabce sur'atul qadaf duk muna ba da magani kamar masu fama da sanyin infection stds gonorrhea syphilis ko kuma genital herpes ina waɗanda suke fama da matsalar rashin bacci muna ba da magani akan haka. Ina masu fama da matsalar rashin haihuwa ƙarƙashin wannan cibiya mai albarka mun ba da magani akan matsalar rashin haihuwa kuma an samu ƙaruwa. Kamar waɗanda suke fama da cutar hawan jini ko ciwon hanta hepatitis B a ko c duk muna ba da magani ina masu aikata istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata hakan yana haifar da matsaloli guda ashirin a jikin ɗan adam sannan yana hana haihuwa sannan muna warware matsalar jinnu sihiri iska ko sammu a ƙarƙashin cibiyar kashful alil muna ba da magani akan kowace irin cuta sunana abubakar yakubu kabir ɗan gayan fai chairman fai kano state A ƙarƙashin wannan babbar cibiyar magani ta Kashful Alil muna karɓar Fi Network a matsayin biyan kuɗin magani. Sannan muna ba da ingantaccen maganin basir na ciki kyauta ga dukkan pioneers na duniya. Za ku same mu a babban yadi kwatar mu da ke mai duguri babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene shago mai namba ɗaya. a jihar kano muna zoo road opposite shoprite maria plaza bangaren lilo na yara shoprite saman bene a birnin tarayya abuja muna kuje titin union home p&d plaza sannan a jihar gombe muna gadan malale biu road cikin ummi plaza A jihar Kaduna muna rigasa dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan Maradi kallacin tsohuwar likitan maka Grand Marche de Maradi. Sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Kashful Alil ta ku ce. Soja ne fa. ai kokari shi ba ne wai ba ku da ice a kakka damu mana bari mu gama abin da zamu yi tukun kare mai kafa. muna zuwa kan shi ai wallahi dan gari wannan kai daga fasan ba kuma garin su karamar hukumar su wal'aya su duk sun watsai ka san kankara inda yake na sani mana billahi da zin ba ka sani yana ki mala video eh ba wa ne inda muna cikin kidnapper yanzu har yanzu inda kudin ai garin su duk an kama jama'a barayi sun addabi garin amin kalbi ne ke ne yi nuna barayi an ta kudi nan ku tana cikin abin kuma shi eh kai zuwan ka zuba din ya zama maka hatsari ba A yi ne haka inda kwana daga to don Allah wani wulakanci ne ɗan adam zai sa kansa sama da wannan a matsayinka na jami'in tsaro kana da iko hukuma ta baka matsayi da mukami kai kake da damar kaiwa mai laifi irin wannan yau gashi wasu sun zo suna hantarar ka wala Allah mukamin da yake da shi a ofishinsa ko a gurin da yake aiki su ba su da shi amma ya jefa kansa a cikin bala'in da suke tozarta shi irin wannan tozarci din saboda kwaɗayin abin duniya to za mu yi nazari game da su kansu jami'an tsaro da ake waita samun faɗa wasu cikin irin waɗannan laifuka menene abin da ya janyo gurɓacewa musamman sojoji a da ba a san soja da irin waɗannan laifukan ba an fi samu cikin 'yan sanda a kama wasu 'yan fashi a samu harsashin na 'yan sanda ne ko bindigoginsu ne an siyan musu ko na abu makamancin haka to yanzu abin ya yi munin da gashi ya shigo cikin sojoji kai a da ba ma sai da makami ga 'yan ta'adda ba cin hanci wannan abu ne mai matakar wahala kaji an ce an ba soja cin hanci ya karba amma yanzu ga inda abin ya lalace ta ina abin ya lalace to a bisa nazari da hangen nesa duk wanda ya duba abin zai gane cewa matsalolin ba sa rasa alaka da abu biyu abu na farko shine wato ko kin zartar da hukunci akan waɗanda aka samu da laifukan da suka cancanci kisa ko ko ta yanke musu hukuncin kisa duk wani laifi da za a yi a Najeriya wannan shine tushensa babu wanda zai ce ba a hukunci a Najeriya ana yi amma ba yanda ya kamata a yi shi daidai da addini da kuma daidai da yanda dokar ita kanta ta tanada ba wanda kisan kai hukuncinsa a kau da shi wani za a yanke masa hukuncin kisa ne ta hanyar rataya wani za a yanke masa hukuncin kisa ne ta hanyar harbewa da bindiga to amma haka ake yi a Najeriya wannan dole zai taimaka wajen yaɗo laifuffuka yanzu wannan a matsayinsa na soja abu mafi kyau a ce sojoji da kansu za su zo su harbe shi a nuna gawarsa a bainar jama'a domin ya zama jan kunne da darasi ga sauran duk wani jami'in tsaro ko wani soja wanda yake da ra'ayi irin nasa in aka haka to duk wani jami'in tsaro zai kiyayi ya ɗauki makami ya sayawa da ɗan bindiga ko nan don wannan babban cin amanar ƙasa ne to sai dai yanda doka ta tanada a tsarin mulkin Najeriya sojoji ba su da yancin harbi ko da soja ne idan ya yi laifi irin wannan idan sojoji suka kama wani soja mai laifi a cikinsu ya aikata laifi ko kisa ko wani abu makamancin haka matakin farko za su kai shi court martial wannan court martial ta sojoji su za su fara tube masa tufafin soja an kore shi daga aiki wannan shine ka'idar tsaro a Najeriya to daga nan gurin sai a kai kotu bayan an kai kotu kotu ita ce za ta yanke masa hukunci to in ta yanke masa hukuncin kisa ba fa soja ba shi da alaka da sojoji balle a da musu da shi su kashe sai dai a bawa jami'an tsaro na yan sanda su suke da haƙƙin kashe wannan soja wanda ya aikata wani laifi haka tsarin demokradiya yanzu kuma haka ake aikatawa a mulkin farar hula amma inda a ce a mulkin soja ne to babu maganar ko kotu ba maganar akai shi kotu sojoji za su zartar masa da hukunci kai tsaye to sai dai wannan tsarin da aka zo da shi demokradiya ta zo da shi cewa sojoji ba su da yancin harbe wani mai laifi soja idan ya laifi a cikin su wanda ya cancanci kisa dole su kai shi kotu kotu ita take da wannan hurumi din wacan fawa da mulkin soja yake da shi a mulkin soja ya ba sojoji kotu ta kwace ko mu ce mulkin demokradiya ya kwace ya ba kotu wace maslaha hakan ya haifar sannan waccan ka'ida din wace maslaha take da shi idan muka duba abin bannar da take cikin mai da abin ga kotu a yanzu sama da a ce sojoji su harbe shine irin bannar da ake gani a yau ba daga kotun ba daga wajen mahukunta masu sa hannu daga gwamnonin jiha da masu zartarwa ba yanda za a kai mutum kotu da laifin da ya cancanci kisa kotu ta gaje yanke masa hukuncin kisa kotu ta gama nata to amma masu zartarwa din to kaga wannan shine bannan da ke cikin tsari sabon tsarin da aka kawo to amma wancan tsohon tsarin cewa sojoji wanda tsarin mulkin soja cewa idan soja ya laifi sojoji za su harbe shi ba tare da sun kai shi kotu ba shi kuma idan muka duba shi ma baya rabuwa da tashi banna a inda abubuwa suka lalace yanzu fitintunu suka yi yawa to ana jin tsoron kuma a gidan soja akan samu kiyayya tsakanin wasu da wasu daga an tsani mutum za a zo da shi a masa shari za a zo a harbe shi to kawo kotu ita ce za ta iya kubutar da mutum daga wannan Misali da muka bada kaftin balarabe da muka bada misali wanda aka samu wancan lokacin da aka kamo wadime aka taho da shi hanyar su suka samu wannan accident aka zo aka yi ta shari'a in banda ta dalilin kotu ne da ba zai fita ba tare da yana da gaskiya bai aikata laifin da ake tuhuma sa shi yasa kotu ta wanke shi da sauran waɗanda suke aiki tare saboda bashi da wani laifi bashi da alaka da wasu yan garkuwa ita kotu tana aiki ne da hujja da dalili sabanin mutane dan kankanan abu ko ya shigo yan kankanuwa ana iya zuwa a kawar da mutane mutum ta dalilin haka to kaga kenan wannan ya zama kuma alheri ta wannan fuska din wannan kuma zamu ga amfanin kaiwa kotu din saboda ita kotu gaba ɗaya al'amarin ta adalci ne babu zalunci a kotu in kaga an yi zalunci sai dai wani mutum ya zalunci daga waje ko shi alƙalin ya zama azzalimi akan kansa amma dokokin da aka saka a kotu dokoki ne na adalci matukar akan su za a tafi to wannan shine abin da yake faruwa to sababi na biyu shine halin da 'yan siyasa suka jefa 'yan Najeriya magana ta gaskiya ba wai gidan soja ko dan sanda kowane bangare daga cikin bangarori na ma'aikatan hukuma zaka je ka tarar ana kuka da karancin albashi a kowane bangare a kowace ma'aikata karancin albashi ya sa aiki baya tafiya yadda ya kamata malaman makaranta malaman ba sa iya gudanar da aiki yadda ya kamata saboda albashi ba isassu ku duba yajin aikin asu da ake yi ya tafi shekara guda ana ta yi yanzu malaman jami'a wace irin cuwa-cuwa ce ba za a iya samun sai aikata don ya samu kuɗi ba to haka su ma ka koma gidan jami'an tsaro za ka samu an ɗauki ɗan sanda ana bashi albashi dubu arba'in zuwa hamsin wannan shi ne albashinsa wanda ba zai ishe shi ba bai fiye da ya sai buhun shinkafa ɗaya kenan ta ƙare ba kuɗin sauran abubuwa na rayuwa yana da yana da mata yana buƙatar ya kai su makaranta yana buƙatar ya musu ɗinki ya musu duk wani abu na rayuwa a zo an taƙaice shi a ɗan albashi irin wannan an kashe wani ofishi watakila wani an kashe ofishin wani ma da ba ba wani ɗan shi ba wani jami'in tsaro ba ne wani ɗan siyasa ne can ya ta masa wulaƙanci kwanan nan muka ga bidiyon wata jami'ar tsaro wacce wata profesa ta dake ta Abuja ta ji mata rauni kuna gani saboda wulaƙanci to magana ta gaskiya idan har jami'an tsaro ba samu gyararren albashi da kula ta musamman da mutunta ta musamman ba to irin wannan zai ci gaba da faruwa da yawa daga cikin waɗanda suke fada cikin irin wannan da za ka bibiya za ka samu kwaɗayi ne gwamnati bata ƙosar da su daga yunwa cikinsu ba bata yayi wasu damuwa su irin yadda ya kamata ba to fa duk wanda zai ci ga wata hanya da za a samu kuɗi za su iya kaucewa shi yasa na faɗa nake kuma maimaitawa matsin da Najeriya take ciki yawaituwar ta'addanci a Najeriya baya rasa alaka da matsin da ƙasa take ciki kun talakawa da ake samu daga cikin fararen hula da aikata laifukan garkuwa a kwacen waya da dai sauran manyan laifuka waɗanda ake bajiro da su sai ka ga mutum da kamala da hankali kwata kwata bai kama da wani mai laifi ba sai ka ji an ce an kama shi kana tambayar sai ce kaddara ce wani iya shege ne wani kuma yanda ya ce kaddara ce zaka tara tushen kaddara shine zaluncin shugabanni an gadan masa da talauci ya an haife shi cikin talauci ya girma a talauci ya samu aikin ana murna ya samu aiki aikin bai sai biya masa bukatun yau da kullum ba in kasuwanci ne kasuwar ba, ba riba ko me ka shiga yanzu rayuwa ta yi tsanani to daga nan kwakwalwa za ta iya tabuwa tunani ya gurɓace mutum ya faɗa ayyukan ta'addanci da haka muna kira ga hukumomi da su ji tsoron Allah subhanahu wataala lallai ya kamata a yi kokari a samu da yan ƙasa walwala a yi maganin matsalolin ƙasa babu wata hanya da za a kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya matsalar tsaro ba za ta taɓa ah, kaucewa ba har sai hukuma ta samarwa da 'yan ƙasa walwala ya zama da mutum zai ce ƙoshi da fara a farashi ɗan kaɗan zai sai sutura a farashi ɗan kaɗan ta manza halin da ake ciki yanzu kuɗin da a da zai ciyar da gidan mutum mai mata hudu wallahi ba zai ishi mutum mai mace ɗaya cefane a gidansa ba da mutum mai mace ɗaya zai yi cefane a gidansa a da kuɗin su ne kuɗin abincin wani gardin mara aure a rana ɗaya cefanen gida guda mai mata mai mata biyu misali mace ɗaya ko biyu kuɗin gaba ɗaya saurayi in ka samu mara aure ka bashi zai iya cinyewa cikin sa a rana ɗaya a wannan matsan to dan mai lalacewa ba za ta yi wa cikin mutane ba dan mai ta'addanci ba zai yi ta a cikin al'umma ba to da wannan muke kira ga mahukunta a ji tsoron Allah subhanahu wataala a waiwayi al'umma Allah subhanahu wataala baya zaluntar bayinsa yana saukar da rahama duk shekara za a yi ruwan sama tsirrai za su fito shuka za ta fito za a girbi abinci ku duba irin abincin da aka samu a shekarar nan ba abin da Allah ya canja mutane su suke canjawa da aka canji canji mu canja halayenmu sannan kuma shugabanni su ma kuma su ji tsoron Allah subhanahu wataala to amma ta wata fuskar kuma wani hanzari ba gudu shaka mata jani su gurin tum yana mamaki yan Najeriya su rika cewa canji a ce a canja ko ana magana a zalunci ko gyara a Najeriya sai mutum ya rika hararo shugabanni babu wanda yake hararo kansa a fahimtar malam duk lokacin da aka ce za a yi gyara kamata ya ka fara tuna kanka mecece matsalarka da za ka gyara domin ƙasa ta gyaru bari in sanya mana jawabin malam ba saurara yana daga cikin abin da ya hana mu hana mu gyaran ƙasar mu saboda kowa kowa kowa inda za ka ba mutum dama awa guda ka ce jawabi akan matsalolin ƙasan zai gama ne bayani akan wasu ban shi shi ba matsala ba ne a ƙasan da su wane da su wane da su wane ne matsala to shi ma wancan mai matsalan in ka ba shi dama shi ma ya bayani akan matsalan kasan shi ma ban da shi saboda haka dukkan mu nan taron mu kowa ba matsalan kasan bane su wane ne matsalan kasan abin da ya hana mu gyara kasar kasar kuma za ta gyaru ne lokacin da na yadda bangare na abin da yake gudana ba daidai ba in ji tsoron Allah in gyara abin da yake bangaren ka ba daidai ba ka ji tsoron Allah ka gyara shi yasa mutum zai maka surutu akan kasa ta lalace ya maka alayin su likitoci su maka magana akan matsalolinsu su likitoci su ji tsoron Allah lecturer su faɗi abun da su ɓangaren su ya lalace da hannunsu su ji tsoron Allah 'yan siyasa su ji tsoron Allah a layinsu makanikai su ji tsoron Allah a layinsu kowa ɓangaren su su gyara sai ƙasa ta zauna lafiya amma matukar kace su wane ne da matsala to ku ku ba kowa ya ji tsoron Allah sai mu gyara kayanmu mu gudu tare mu tsira tare amma kowa shi bai yadda shi matsalan kasan bane su wane ne masu matsala su wane ne masu matsala sati da ya wuce marayun da muka tsara ɗiba a darussa'ada sa'ada wadda za mu ɗauki nauyin karatunsu tsarin da aka yi da tantancewa da sauransu duka da sauransu sai da muka kama an saɗaɗo da masu iyaye a cikinsu imala eh, murtala masu iyaye ne an saɗaɗo da su an sa su a ciki haka muke haka muke to Allah saka malam da alkhairi kuma waɗannan jawabai na malam amsa ce mai matukar muhimmanci da ya kamata mu da kama mu tunani mu ne mota to yanzu gashi malam ya bamu kyautuwa ya ce in dai ana magana gyara kowa ya kokari ya gyara kansa daga cikin mu mu talakawa mu rika kokarin gyara kanmu domin inda matsalar take shine su kansu shugabannin ai daga cikinmu mu suke su ma talakawan ne a jiya to kaga mugun talaka ne ya juye koma mugun shugaba idan talakawa muna gyara halayenmu daga ƙasa to a cikinmu ne ai idan waɗancan sakau za a zaɓi shugabanni to kaga yau da gobe sai a samu mutanen kirki kenan da haka mu ma mu gyara to amma dai ina tabbatar muku duk da haka zaluncin shugabanni shine gaba domin ba Najeriya da kaɗai talaka suke mugun abu ba amma kuma Najeriya tana cikin ƙasashen da shugabanninta suke zaluntar talakawa babu abin da zamu ce sai dai hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan shine karshen wannan shiri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gab da katar wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh